Wannan tashin bam na sabon gari ya zo kwana guda bayan fashewar wasu tagwayen bama-bamai a Kaduna da suka hallaka fiye da mutum tamanin. Ita dai tashar motar ta New Road galibi ana ɗaukar fasinjojin da ke balaguro ne zuwa sassan kudancin Najeriya. Bam ɗin na wannan karan ya fashe ne a cikin wata mota ƙira safa da za ta ɗauki fasinjoji zuwa garin Fatakwal. Ɗaya daga cikin mutanen da suka kasance a wurin jim bayan faruwar al'amarin ya ce. na ji akwai wani mutane a kashi akwai kuma ya samu injuri amma sun ɗauka shi a je hospital Tinidi kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano, Mr. Adelere Shinapa, ya ziyarci wurin jim kaɗan bayan faruwar al'amarin kuma har ma ya zanta da manema labarai. We got to know is that the, this vehicle is getting ready to travel to Port Harcourt and uh, they are loading. They're in the process of loading the vehicle and it was the fridge that went off. that gave up the explosion. So it is presumed that there is a primed explosive inside the refrigerator. ya ce abin da aka sanar da mu shine wannan mota ta yi lodi ne zuwa birnin fatakwal kuma daga cikin kayayyakin da aka loda mata akwai na'urar sanyaya ababen sha ta firiji kuma ana kyautata zaton a cikin wannan firiji ne aka makala abin fashewar So it is presumed that there is a primed explosive inside the refrigerator. Kwamishinan 'yan sandan na Kano ya ci gaba da cewa. I want to confirm that one woman is dead and uh, eight others are injured and have been taken to hospitals for treatment. Ina so in tabbatar da cewa ya zuwa yanzu lamarin ya hallaka wata mata kuma wasu mutum takwas sun jikkata har ma an kai su asibiti. Sai dai raunukan da suka samu ɗin ga alama ba zai barazana ga rayukansu ba. The degree of injury is not life threatening from the way we look at it, some of them. Shi kuwa shugaban kabilar Ibo a nan Kano cewa yake. Um, I've expressed a collective outpouring of grief on behalf of the Igbo community and entire Kano state citizens on this very bastardly act, evil and ungodly act. ya ce a madadin al'ummar ibo da ma jama'ar jihar kano yana bayyana alhini dangane da wannan aikin rashin imani tare da kira ga jama'a su kula sosai game da abubuwan da ke kai kawo a tsakaninsu tilas ne kuma gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan matsala ko da shike hukumomi na cewa suna hoɓasa amma fa ƙoƙarin nasu bai kai yadda ya kamata ba more responsive uh, Wannan dai shi ne karo na biyu da bom ya fashe a wannan tasha ta New Road cikin lokacin da bai gaza shekara guda da rabi ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.